mai martaba a sarkin fatoskum da ke jihar yobe a shirar arewa maso gabacin najeriya alhaji umaru bubaram ya jawo hankulan kwamitin da shugaba muhammadu buhari ya kafa don tallafawa al'umman da gingimin boko haram ya daidaita ƙarƙashin jagorancin general ty dan juma mai ritaya da tallafawa al'umman da ke garin fatoskum din da yanzu haka suka fada cikin halin kakanikayi sakamakon irin waɗannan rigingimu mai martaban ya yi wannan kiran ne lokacin da yake hira da manema labarai a garin fatoskum kar makomar al'umman masarautar nasa mai martaban ya ce a yanzu hakan an so mu samun samun zaman lafiya a wannan yanki amma jama'a da dama sun tagayyara wasu sun rasa muhallinsu da kuma dukiyarsu baki daya don haka akwai buƙatar wannan kwamiti da ya al'umman nasu don ceto su daga cikin wannan kangi alal hakika an yi hasarar rayuka an yi hasarar dukiyoyi an yi hasarar muhallai ta a gwamnatance akwai karantu wurare da aka kona cikin garin fatas ko a yanzu ma yau dan aka ce ana son mutanen nan wanda koro su wasu wurare daban-daban suna cike a garin nan wani ya zo sai ka ji tausayi wani lokaci dole mu ma mu sa hannu da cewa mun tallafa gwamnati kuma ta sa hannu ce ta tallafa mai martaban ya kuma mika godiyarsa ga daidaikun al'umma da suke tallafa jama'a a halin yanzu mun gode wa jama'an gari wa'anda suka amince su rika tallafa wa'annan idan suka zo ko a yanzu da nake maka magana ko matar da ta zo daga guji ba kashe mata 'yan maza biyu kwashe mata 'yan mata biyu tana kokowanta raba su a kwace 'ya'yan matanta suka fi ta'addi suka bige ta da bindiga irin wa'annan mutanen suna nan da yawa a cikin garin Bata kar a ga cewa babu IDP camp ce a'a ai babu suna suna nan a dankare saboda haka na fata wannan kwamiti za su ziyarci garin fito musu da irin wa'annan mutane su gansu zaga wuraren da aka kona makarantu makarantu muhalli da aka lalata mai martaban ya ce akwai mata da dama da aka kashe mazajen su aka kuma bar su da marayu da dama wanda ya ce akwai bukatar wannan kwamiti da ya duba irin halin da waɗannan mata ke ciki kuma su ma wa'anda suna garin an kashe mazajensu an bar mace da 'ya'ya ba ta da wani hanyar da za ta dogara da kanta su ma irin wannan internal idp din inda za a duba a tallafa musu saboda makarantun yaransu kuma rayuwarsu, yadda mazajensu an karkashe wannan ɗaya na san ɗokin gwamnati kuma muna fata mun san janar dan juma mutum ne kamulalle dattijo ne saboda haka a dukufa a ga cewa an taimaka wa'annan bayan allah mutane sun mauta mutane sun shiga wani yanayi wanda kusan za a ce a tashin duniya ne amma Allah da ikonsa ya kawo zaman lafiya shi ma dan majalisar wakilai mai wakiltar mazaban Nangera Fataskum da ke jihar Yobe wato Honorable Sabo Garbu ya soma ne da zayyana irin matsalolin da ke damun al'umman nasu ta kuma an karar da wannan kwamiti kan irin wannan bukatu nasu kamar haka wajajen da muke neman taimako yana da yawa kaga muna neman taimako a wajen asibiti muna neman taimako a wajen makarantunmu yaranmu ba su da aiki rashin aiki ya dame mu masu kasuwanci ga kasuwanci ya zamanto abin da ya zama a yanzu wannan kuma tiyan allah sa ya fara zama insha allah mu za mu a buɗe mana hanyar mu babbar hanya da take kawo kasuwanci a garin nan za mu roƙi kuma a buɗe mana bankunan mu da aka kokona za mu kira manajan bankin nan su taimake mu su zo su buɗe mana damu ainihin garin nan kare ne na 'yan kasuwa kuma muna da manyan kasuwanni kamar kasuwan shanu da yake cin kowane irin laraba za ga mutane daga Nijar daga Chad duk sun zo fito su daga kasan yamarin nan duk sun zo tunda Allah ya samu samu zaman lafiya za mu yi kokari mu roƙa a buɗe mana wannan babbar hanya ta cikin cikin gari jihar yobe ne yana ɗaya daga cikin jihohi da ke shiyar arewa maso gabacin najeriya da suka fuskanci hare-haren yan bindiga so tare wanda kuma suke ci gaba da kokawa kan irin matsalolin da suke fuskanta musamman ma na karancin agaji da kuma tallafi daga wajen gwamnatin tarayya haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya